رفع سمكها فسواها kuma ya sanya siffarta ta wajen sama maɗaukakiya ya sanya ta daidaitacciya babu tsagewa ko aibu ko wani abu a jikinta.